mai martaba lamirin adama kenan dr muhammadu barkindo ali mustapha da yake tarbar shugaban kasa muhammadu buhari a fadarsa yayin ziyarar aiki na kwana guda a yola domin bude taro kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar ma ta shirya tun farko lamiran adamawa ya kuwa mika kukan al'ummar jihar ne kan batutuwa da suka hada batun aikin madatsar ruwan coci da aka dakatar yau fiye da shekaru goma sha bakwai sai batun mai da jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adama ta koma kamar sauran jami'o'i kana kuma da bukatar da daga daraja babban asibitin gwamnatin tarayya da ke yalawa wato fmc yola da ya koma asibitin koyarwa batun da ko shugaban najeriya ya ce fa za a duba waɗannan batutuwa Tun farko da yake tarbar shugaban Najeriya a wajen bude taron gwamnan jihar Adama Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla ya gode bisa daukin da shugaban kasa ke baiwa gwamnoni musamman mata wajen biyan albashi. Uh, Mr. President, I cannot thank you enough, honestly, because you have done so much for us. Uh, the entire 36 governors are very appreciative of what you have done, from the Paris Club to bail Out without that kind of magnanimity, I think uh, we will not be able to know how we can even pay the rare salary areas that we have made. To sai dai kuma fada alamun ziyarar ta shugaban kasar ta ko bar baya da kura inda masu ƙananan sana'o'i suka ma koka game da rusa musu rumfuna da aka yi da sunan zuwan shugaban ne. zuwan shugaban ƙasa muna farin ciki sai dai gaskiya an zo an rusa mana kayan mu kamar masu kasa kaya wanda abun da muke gudu kuma a zamanin gwamnatin janatan muna kuka gashi yanzu ma abun da yake faruwa to bamu sani ba ko shugaban ƙasan ya sani ko bai sani ba bamu sani ba wanda mu muna ganin zuwan sa farin ciki na wurin mu amma kuma ya zo ana tuttura mana kayan sana'a mu ya zama kaman bakin ciki ne ma To ko me 'yan siyasa ke cewa ne game da zuwan shugaban kasa a yanzu? Honorable Abdullahi Firambe, tsohon kwamishinan yara labarai ne a jihar, ya ce wannan fa ziyarar akwai abun dubawa. Mu dai Abdulaziz zuwan shugaban kasa jihar Adamawa na farko mu mai maraba da zuwa duk da shike mu 'yan adawa ba a gaice mu zuwan shugaban ƙasa ba wanda kuma mu mun sani idan aka ce mutum shugaban ku ne bayan an ci zaɓe to ba wani abun da ya rage kuma sai dai a haɗu a yi aiki sannan kuma a ɗauki shawarwari ta duk inda ya dace kamar yadda mu 'yan jam'iyyar pdp muke yi ko a zamanin iradu ma mun ba da misali wanda 'yan jam'iyyar adawa sun samu mukamai da dama ba kuma a gwamnatin tarayya ba har ma a jihohi to amma ka duba wannan zuwa mu ko gayyatan ba a ba a jihar adamawa sannan kuma mu muna da abubuwa da yawa da yake ruda mu a cikin waɗannan abubuwa saboda wannan zuwa da yayi ba wai zuwa ne wanda za a ce wai akwai wani ainihin aiki da gwamnatin tarayya ta yi a jihar adamawa za a kaddamar da shi ko kuma za a ɗora tubalin wani aikin gwamnatin tarayya a jihar adamawa ba wanda kuma kowa ya sani banda katsina ba inda shugaban ƙasa za ya ce wannan jihar su ce in ba jihar adamawa ba kuma mu a namu zaton zai zo ya kwana ne ɗaya ko biyu da mu saboda ya ji koke-koken mu kuma ya ga abubuwan da za mu faɗa mai saboda zai rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ibrahim abdulaziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.